آه، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه، وكتاب الرسالة لابن أبي زيد أبو محمد القيرواني عليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Allah ta'ala ya salati ga shugabanmu Adam Muhammad wa ala alihi ya salati ga alinsa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama kuma ya sallama a gare su qala abu muhammad abu muhammad yace abdullahi ibn abi zaid al-qayrawani radiyallahu anhu Allah ta'ala ya yarda da shi wa ardahu ya kuma yarda da shi alhamdulillahi allazi ibtada al-insana bi ni'matihi godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wannan ibtada al-insana da ya kagi dan adam bi ni'matihi da ni'imominsa wa sawwarahu fil arhami ya kuma suranta halittarsa fil arhami a cikin mahaifa bi hikmatihi tare da hikimarsa wa abrazahu ila rizqihi ya kuma fito da shi ila rizqihi zuwa ga taushinsa wa ma yassara lahu min rizqihi ya kuma halitta dan adam tare da abin da ya yassare masa min rizqihi na arzikinsa wa allamahu ya kuma sanar da ɗan adam ɗin malam ya kun ya alam abinda da bai kasance ya sani ba wa kana fadlullahi alaihi azima haƙiƙa falalar Allah ta'ala alaihi ga ɗan adam aziman mai girma ce wani bahahu ya kuma nusar da ɗan adam bi asari sana'atihi da guraben nan na sana'antawar Allah ma'ana gurabe na halittar Allah da shauransu wa a azara ilaihi ya kuma yanke masa hanzari ala alsinatul mursalina a fusa kan harshen mursalansa annabawansa alkhiyaratu min halkihi zaɓaɓɓu daga cikin halittarsa fahada man waffaqahu bi fawlihi sai Allah ta'ala ya shiryantar da man waffaqahu wanda idatar da shi ya san da shi bi fadlihi da falalarsa na'am wa adalla man khazalahu ya kuma batar da wanda ya tabar da shi bi adlihi da adalcinsa wa yassara al mu'minina lil yusra ya kuma yassarewa ya sawwaka mu'minai lil yusra ga abin da yake wato aljanna yassare musu wa sharaha sudurahum ya kuma yalwata kirazansu lizzikira da wannan tunatarwar shine alqur'ani da abin da ya saukar fa amanu billahi sai suka yi imani da Allah ta'ala bi alsinatihim natiqina suna masu ai natiqina bi alsinatihim suna masu furci da harsunansu wa bi qulubihim mukhlisina ya kuma wato suka suka yi imani wato wato mukhlisina suna masu tsantsance addini bi qulubihim daga zakatansu wa bima atatuhum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilina kuma suka yi imani a matsayin amilina a matsayin masu aiki bima atatuhum bihi rusuluhu da irin abinda annabawansa ko mursalansa suka zo musu da shi an fahimta da kuma abinda littafai wato kutubuhu da kuma abin da littafan Allah ɗin suka zo musu da shi wata allamu ma allamahum sai suka koyi abinda annabawa suka sanar da su waƙafu inda ma hadda lahum suka tsaya a nan iyakar da annaba suka yi musu iyaka da shi wasu suka wadata ma a lahum da irin abin da ya halatta gare su amma harama alaihin. ga barin abin da ya haramta a gare su cewa amma ba bayan haka wato nan malam farkon littafin ya fara godiya ga Allah subhanahu wata'ala kasantuwar Allah ta'ala shine wanda ya kage dan adam ya kage shi daga babu wannan ni'ima ce da cancanta a gode wa Allah ta'ala ya samu da kai daga babu wannan ce farkon ni'ima da Allah ta'ala Yau ɗan adam shine ce alhamdulillah ladhi tada al-insana bi ni'mati bai kage dan adam bai kage ka hakurin ba sai da ya sanya ni'imomin sa a cikin a cikin wannan kagar ta gare bi ni'matihi wa sawwarahu fil arham bi hikmati sai suranta ka a cikin mahaifa da hikima ba hakurin kawai aka yi ka ba hikima ba aka tsara ga kai ga kafa ga kaza ga kaza da hikmatihi da hikima ta Allah subhanahu wataala sannan baya gama tsara halittarka sannan sai ya fito da kai wa abradahu ila rizqihi sai ya fito da kai zuwa ga rifku taushinka za kana ci a takure a haka sai kuma sai ya fito da kai ila rizqihi zuwa ga abin da yake arrifqu rifqu ne gare ka taushi da jin kai a gare ka ka miƙe kafafuwanka ka yi daga daga iska ka sha ga kaɗa komai komai imamin Allah ta'ala su baibaye ka wa ma ya tsara lahu kuma sannan Allah ta'ala ya halicce ka ya kage ka wa ma tare da abin da tsare gare ka na arzikinsa bayan ka fito sai kuma arzikin Allah ka cika sha ka cika sha ka har zuwa fa lokacin da ajalinka zai kare kullum wanda ya ayyastar yama na arzikinsa kake tun daga iska abun sha abinci duk haka kake wa'allamahu malam ya kun ya'ala ba sun wannan abinci sai kuma ilimi abinda baka sani ba a da yanzu ka sani tun kafin ka san mahaifanka ka haka gane wannan shine abbanka wannan shine ummarka wannan yayanka ne wannan kaza ne kaga ilimi kenan ka gane wannan ka san shi ka je wajen sa wannan baka san shi ka ce ba za ka je ba a kiwa yake ka ga san da kai wannan baka san shi ba ka je wannan shine wato ilimi da Allah ta'ala ya fara sanar dan adam haka gane in kana jin yunwa kai kuka haka fara magana ma abinci zan ci haka san wannan tuwo ne ko wannan abinci <laughs> wannan shi ya cin tuwo abinci yake so kaza kaza abubuwa iri iri ilimi haka ha akai ka makaranta ka fara rike karatu ai kaza waye a zo kana dan kana biyawa a ce oh <laughs> yaro akwai kokari ya fara yi a gida yana ta yi haka haka haka haka zo ka zama abin da ka ka zama duk abin na ko isan da shi malan ya kunya alama abin da da bai sani ba wa kana fadlullahi alaihi azima haƙiƙa farar Allah ga dan adam mai girma mai girman gaske daki daki haka Allah ta'ala yake binka da ni'imominsa iri iri wani ba'ahu bi asari sana'atihi sannan bai baka haka ba sai dinga nu sai da ya dinga nuna ba ya dinga nan ba har da kai zuwa ga gurabe na sana'antawar Allah Allah ta'ala shi ya kaza shi ya kaza shi duk ka gane da hankali ka gane wannan abin ba wanda ya sai Allah asara sana'atihi sana'antawar Allah ta'ala kai katan dutse iya ganinka sai ka san wannan Allah ne shi ka ga teku ka ga kaza abubuwa ga su daban daban daban daban iri iri sun halittar Allah ka kalli saman nan ka ganta sanan ba ta da iyaka ka ga kaza abubuwa shine wani bahu bi asari fan'atihi bayan ya nuna ma yana nuna ma irin wannan baiwawaki da ya a bayan kasa shine eh, sannan kuma ah, wa a'azara ilaihi sannan Allah ta'ala sai yanke hanzari kuma wa adara ilayya ala asratul mursalin wasu harsunan manzanni cewa sakon da suka zo in ba ya aiki da shi ba to ba wani uzuri kuma da mutum zai baya domin ni'imomin da aka yi ma dinnan har zuwa ka kai zuwa ga munzalin hankali haka fahimci ga abubuwan da Allah yi kuma sannan ka bisu masa bayan wannan bai baka sai ce annabin Allah ya zo ma bayani zai ma bayani bayanin yanke hanzari cewa ka da uzuri bayan bayanin da aka yi ma in baka ba Allah ba domin duni imamin da yayi ma kuma sannan ya zo aka yi ma bayani aka jaddada ma kuma sannan ka butsare sai ka yi butulci wa Allah subhanahu ta'ala sai shine wa a'zara ilayhi ala alsanatul muslimin alkhiyara zaɓaɓɓu wanda ba ka da kushe akan annabin da Allah ta sa ya mutum ne mai amana mai nagarta mutumin kirki za a yi kuma muna dogarin sai an sallama a mutumin kirki ne haka annabu hudu annabu eh, wane ne duk haka tarihin su suke mutane ne wanda suke masu nagarta min halƙi daga cin sa irin ka za a yi kuma ba mala'ika ko aljani ba kowa a irin irin irinka za a turo ma to da haka fahada man waffaqahu kada sai kuma bangaren wa qadarawar Allah ta'ala da hukuncinsa shi alƙaba a wulƙata wani dole zai kafirci wani dole zai shirya haka Allah ta'ala ya ga dama wani du'a masa baiwa ya butulci Allah ta'ala ya san wani zai butulci ya kafirci na san kuma wanda zai ga kimar ko darajar abin da aka masa na ima da kuma kimar abin da aka zo mana shi na shiriya ya kankan da kai wa Allah ya bi zaka shi ce kitafaha da man wafaqahu bi fadlihi sai shiryatar da man wafaqahu wanda ya datar da shi din nan bi fadlihi ay fa hadahu bi fadlihi sai shirtar da man wafaqahu bi fadlihi ga wanda ya datar da shi din nan a ya shirtar da shi da falalarsa mana wanda ya shirya da falalar Allah ce fa da karantinsa ba wani kafa ba ta zama zamanto nagari mai bin Allah falalar Allah ce fa da rahamarsa da ya ga dama sai ka zama mutumin banza domin wanda zai mutumin banza baka fi shi da komai ba haka Allah ya kaddara masa wannan abin ya kasance a ciki wala Allah ya fi ka nasaba ya fi ka dama ya fi ka kaza ya fi kaza wala Allah ma habba sira ya fi ka amma shi ya bata basira bata nuna masa to ya gano girman Allah bai saurara da wayan duk a duka komai amma wannan basira da wayan ba su nuna masa isallama wa Allah ba sai ma ƙara masa farinci da su da kai kuma a haka ɗin da baka da wani cikakken wayo ko baka da dabara haka Allah ɗin ya kaddara maka shirya din haka yake ta wa aballa man khazalahu bi adalci ya ɓatar da wanda ya taɓar da shi bi adalci da adalcinsa ne adalcin an turo masa manzanni an masa ni'imomi kafin manzannin da ya kamata ya yi la'akari da su ya sallama wa Allah daga tun da ya ɓace to adalcin Allah ne ya uku ba ya kama shi da wannan laifin domin an gaya masa dalilai an nuna masa akwai akwai cancantar da ya kamata ya bauta Allah sai bai ba to haka Allah ta'ala sai zamanto zai kama shi da laifinsa sa eh. yi wa yassara mu'minina lil yusra sai yassare mu'mine wanda suka imani da Allah lil yusra ga menene ga aljanna yassare musu aljanna kace al yusra yassare musu aljanna wannan shine daman gaya duk wanda ya iman da Allah ta'ala iman imani nagar Allah ta'ala zai yassare masa ne samun rahmarsa subhanahu wata'ala wa sharaha eh, sudurahum lidhikra ya yalwata kirazan su lidhikra da karɓar wannan shari'a ta azzikra da alqur'ani da wahayin da Allah ta'ala ya sauka ba karamin arziki bane Allah ta'ala ya yalwata kirjinka duk sabon Allah ka ji kai bu kayar da ba ka da matsala an fahimta gwargwadon imanin gwargwadon yadda zuciya take karɓar saƙo daga wajen Allah ta cewa Allah ya ce kaza ka ji kawo ba ka da tantama a kai an fahimta imani mataki mataki ne wani sai ya dan dittin jatinja wanda shi yasa manzara sallama yake faɗa game da Abubakar lokacin da suka samu saban da da Umar isa sai mai tsayi amma a takaice abinda manzara ya faɗa yake cewa dukkaninku babu wanda na zo masa da wannan shirya face sai da ya haka ya haka banda wannan banda abubakar yana gaya masa ita ya yadda daga Allah ta'ala ya ya ya da wata kirjin sa zikira da karɓar wannan shirya ke kowa sai da na yi min kai kawo amma banda abubakar ina gaya masa yace shikenan ya yadda lokacin da aka yi ma isra'i da mi'raji da safe da ma'aikin Allah yake cewa an tafi da ni daga nan maka zuwa menene Palestine a wannan daren kuma ba daga nan aka tsaya ba an je da ni sama har bakwai a lokacin mushirikan maka ta ce to yau da ya ai mutumin naku ai sai kuma <laughs> sai ku haƙura da shi ya ce wata fiye da muke watanni akan abin hawa ya ce ya je ta a wannan daren ba ma anan abin ya tsaya ba amma je har sama saman ma ta bakwai ya karɓi wani abu hasan fara rudar wasu sahabbai sun fara jin anya kuwa kace to ina abokin nasa yana ina a ce yana guri kaza aje same shi ha ha ha ana dariya kai ka ji abin da mutumin naka ba yau kuma ba mu sanya za ka yi duku ba ka yi da ba yace me ya faru ya ce wai a daren nan an yi kaza kaza ka ce shi ya faɗa shi ya faɗa ka ce yace eh, eh, to na yadda ni ban da matsala na yadda wannan fa shi na Abubakar yace na yadda ni ban da matsala na yadda in dai shi ya faɗa to na yarda wannan shine abubakar to kaga shine Allah ta'ala yassare ma yalwata kirjinka da zikira da karɓar shari'a ba ka da ja kan abin da Allah ta'ala ya ce ko sa kisa wacin istar ta dan abula dan Umar yake cewa ina ce ma annabi ya ce kaza sai kuma kana cewa sai kai ce har abada ba ni ba ɗansa sa ina ce ma annabi ya ce kai kuma kana cewa sai kai kaza ba ce ba ni ba izage zage shi ce ba ni ba wannan shine matsayin manzo salama a zakata kita fa amanu billah suka yi imani mumine suka yi imani da Allah bi alsunatihim wato suka yi imani da Allah na tsitsina bi alsunatihim suna masu furci da harsunansu harshen su baya ɓoye imani da Allah za su bayyana a kowane hali cewa mu mumine ne ga abin da Allah yake so duk inda aka ga abin da yake munkari a nuna mu mumine ne nan ba za ba isa mana wannan abin da tihim natiqin wa bi qulubihim mukhlisin ma'ana suka yi imani da Allah mukhlisin suna halin masu ikhlasi bi qulubihim da zakatansu ba kadai ki ba har zukata suna masu ikhlasi tsantsance imani ga Allah subhanahu ta'ala shi kadai sannan kuma suka yi imani ah, wato wabi ma atatuhum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilin sannan zamanto kuma suka zamanto ah, aifa amanu amilin suka yi imani suna halin masu aiki ah, bima atatuhum bihi rusuluhu da irin abin da manzanninsu da Allah ta'ala ya aiko musu wato suke aiki da shi wa kutubuhu da kuma littafan da Allah ta'ala ya aiko musu wa ta'allamu ma allamahum naka saboda haka suka yi aiki da ma allamahum da irin abinda wato ainihin Allah ta'ala ya sanar da su waqafu inda ma haddalahum suka tsaya inda ma haddalahum inda Allah ta'ala ya musu mai iyaka ta ku tsaya iyanan su suna tsayawa ba sa tsallakawa wastaghnau bima ahalla lahum suka wadata da abinda Allah ta'ala ya halatta musu amma haramahu harama alaihim gabaran abinda Allah ta'ala ya haramta musu iyanan suke tsaya ba sa ba sa tsallakawa wannan shine sufofi na mu'minai to anan malam bayan yayi wannan muqaddimar sai kace amma ba'at bayan haka haka zamu tsora insha Allah muka zo sati ne zai sun sashi amma ba a eh, insha Allah ta'ala littafi ne mai daɗi littafin risala dan cikin tafai na fiƙo ban san littafin da yake a gabansa a daɗi ba littafi ne mai daɗi ƙwarai Allah ta'ala ya samu dace insha Allah